Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha ɗaya ga watan Zulqa'ada hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 29 ga watan da shida a wannan majalisi namu na aqida da suluki kamar yadda muka saba haɗuwa a kowace rana ta Laraba da kuma asubahi a wannan masallaci jami'u sayyidina muawiya tabni abi sufyan radiyallahu ta'ala anhuma littafin mu na farko shine al-iqtisad fi al-i'tiqad na babban malami al-imam عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله تعالى wannan kuma zai zama majalisunmu na 32 har yanzu ba mu gushe ba muna cikin bayani akan matsayin ahlus sunna wal jama'a game da alqur'ani matsayin ahlus sunna wal jama'a game da alqur'ani mai girma mun ji ayoyin alqur'ani waɗanda suke bayani akan shi alqur'ani mun ji sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisansa waɗanda suke batu a kan alƙur'ani sannan ana ta faɗa mana maganganun magabata sahabbai tabi'ai a cibaku tabi'ina a game da alƙur'ani cewa alƙur'ani maganar Allah ne sifar Allah ne Allah maɗaukacin sarki shine ya yi magana ya faɗi alƙur'ani da harfan alƙur'ani da ma'anonin alƙur'ani alƙur'ani ba hikaya ba ce ba hikaya ba ne shi a'a yadda kake jin ana karanta alƙur'anin to haka allah ya faɗe shi in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin to allah ne da kansa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin in ka ce alif Lamin, to allah ne da kansa ya ce alif Lamin. wannan ita ce aƙida ahlus sunna wal jama'a a game da alqur'ani Sau da ka in mutum ya fahimci wannan shi alkur'ani ba abin wasa bane alkur'ani sifar Allah ne shi wacce ya saukar da ita ga fiyayyen halittarsa annabin mu alaihi wasallam domin ya zama sanadin shiriyar mu ya zama littafin da za mu yi aiki da shi a dukkan rayuwanmu kan mu zaɓi wani ɓangare nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd kan mu zaɓi wani waje mu ce mun yadda da shi wani wajen kuma mu butulce mu ki imani da shi mu ki aiki da shi Allah ya tsare mu kamar yadda muka ce wannan zai zama majalisin mu na talatin da biyu insha Allah ما ليش جمع بيان يشي واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أتشل التافل سأرد على الجهمية يا كفى هجة على ذلك أكن ونن شيواء القرآن ده حرفنس ده معنى ذلك ده جعل ذلك cewa bi anna ta'ala kallama Musa alaihi salatu wassalam cewa Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Musa alaihi salamu magana kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi wa kallama Allah Musa taklima sannan a wani wajen ya ce wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk wannan ayoyin dukkanin ayoyi ne da suke tabbatar da cewa lallai Allah maɗaukacin sarki yana magana kuma alƙur'ani maganar ta ce fakanar kalamu min Allah sai ya zama magana daga Allah take Walifti maumin Musa sannan saurare kuma daga annabi Musa Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima sannan ya ce walamma a musa li miqatina wa rabbu hu qala rabbi anni anzur ilayk Kada Allah madaukaki sarki ya ce wa kallama Musa takliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana takliman sai aka kawo masdari aka kawo asalin kalma abinda malamanmu suke cewa al-maf'ulul mutlaq al-maf'ulul mutlaq sai aka kawo shi ne bi ta'kidil kalam saboda a karfafu magana Sai yadda ba wani shedani da zai zo kuma ya canza ma'anarsa wa kallama Allah Musa ne takliman Allah yi magana da Annabi Musa magana to shine malam yake cewa Imam Ahmad ya kafa hujja da wannan ayar da ƴan uwarta walamma a Musa li qatina a lokacin da Annabi Musa ya zo wurin da muka ce masa ya zo domin mu gana da shi shine tsuri sine wa kallama rabbuhu kuma ubangijinsa mahaliccinsa Allah ta'ala yayi maka magana to shine al-Imam Ahmad yace فكان الكلام من الله والاستماع من موسى sai zama Allah ke magana wake sauran maganar Allah annabi Musa wa bi ya azza wa jalla sannan Al'imamu Ahmad ya kafa hujja da faɗin Allah madaukakin sarki akan cewa al maganar Allah ne Allah madaukakin sarki yace walakin haqqal qawlu minni ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولكن سيدي حق القول مني مجمع تثبت لجريني حق القول أي ثبت الكلام مني مجمع تثبت مني لجريني إن جاء الله وتمجنت شيء لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين wallahi wallahi Allah ya rantse da kansa ya ce la'amla an jahannama wallahi sai na cika jahannama minan jinnati da aljanu wannasi da kuma mutane ajma'ina gabaki ɗaya wannan shine eh, haqqul qabil eh, haqq alqawl alladhi haqqa min Allah kunga Allah ya ce haqqal qawl alqawl magana batu zance kaga shi ne ake cewa alƙawlu da hausa ake kowane ɓangare ka zo a cikin ƙasar hausa ko dai a ce maka magana ko a ce maka zance ko a ce maka batu duk suna nufin mai suna nufin alƙawlu da larabci kuma alƙawlu ana yin sani bil hurufi wal ma'ani بالحروف walma'ani ko ta ce bil magani wal akwai harifa waɗanda su ake gina magana da su sannan kuma akwai ma'anar da maganar take kunta akwai magana eh, kullu qawlin mushtamilun ala mabanin wa ma'ani zance, duk batu duk magana to ana gina su ne a bisa abu biyu suna tabbata ne da abu biyu akwai mabani wal mabani al Haruffa. Haruffan nan da su ake gina al-kalimat su kuma al-kalimat kalmomi su kuma sai su bada al-kalam ko al-kalim zance ko batu ko magana to shi Allah madaukakin sarki shi ya faɗi al-Qur'ani al-Qur'ani maganar ta ne shi wahayinsa da annabi musallallahu alaihi wasallam in ka tsaya akan wannan ka huta dan uwa ba za ka shiga rigima ba ba za ka shiga hayaniya ba وروى الترمذي من رواية خباز العبدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لم تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه الإمام al ya ce wa huwa tirmidhi ya al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisi min riwayati khabbab ibn al-arat daga sahabun annabi sallallahu alaihi wa sallam dai daga cikin al-ashar al-sabiqun al-awwalun ina cikin al-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin ina ciki yana cikin mutum shida da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wala tatrudil ladina yad'una wala shi ne wal ashi waje wajhahu yana cikin su shida da Allah ta'ala ya saukar da wannan ayata sanadiyyarsu su kamar yadda sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar ya ruwaito cewa su ne su shida lokacin kafirai na makka manya-manya suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce idan yana son ki imani da shi to sai ya kori waɗannan mutanen guda shida saboda talakawa ne ba su da komai ba za su iya zama da su ba da yagagun kayayyaki a jikinsu yagagun tufafi shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ko kusa ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka in sun yi niyyar imani da Allah ta yi ba su yi niyyar imani da Allah ba su tafi wani na koran wani musulunci wani ɗaki ne mai kunci daga cikin sifatun islam akwai asa akwai yalwa eh, sannan hanyar islam hanyar al-musulunci a siratul mustaqim akwai sa'atuhu lil ma'asi wata irin hanya ce wanda duk wanda zai zita, to ba wani wanda zai kare wannan hanya kowa hanya ce da ta ishi kowa mai mota ya bi mai mashin ya bi ga jirgin ƙasa kai hanyar musulunci inda za a iya sauke jirgin sama ya yi tafiya kai yana ma tafiya ma ba jirgin sama na tafiya ƙasa ba kafin ya tashi to yalwar hanyar musulunci duk kowa zai iya binta to ne suka ce wasu ya kore su Allah ya ce ku kusa kar ka ya kai haka to al-khabbab na cikin su yace annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qal annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ce ya ce innakum lan tataqarrabu ila Allah bi afdal mimma kharaja minhu ku ba za ku nemi kusanci da Allah ba Allah ya ɗaukaka matsayinku fiye da ku nemi wannan kusancin da abin da ya fito daga Allah ne ya fito daga Allah alƙur'ani ce ne ya anil yana nufin alƙur'ani wannan hadisin akwai maganganu a kansa farko malam da ya danganta shi zuwa ga jami'ar tirmidhi baya cikin jami'ar tirmidhi eh, baya cikin jami'ar tirmidhi bai tabbata a cikin jami'ar tirmidhi ba sannan kuma akwai wasu maganganun da malamai suka yi a kansa a takaice dai eh, alƙur'ani maganar Allah ne daga Allah yake ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل أهل السنة والجماعة أكيد مؤتتي أن الحروف المكتوبة للي ولن نهرفا لأكره تاسو waɗannan harfan da muke karantawa daga bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman rahim har zuwa min al-jinnati wan-nas wal aswatal masmu'ata da kuma saututtuka da ake ji na karatun alqur'ani aynu kalamillahi ta'ala aynu kalamillahi sune maganar Allah madaukakin sarki yi lokacin da ji ne karatu na karatu to maganar Allah yake faɗa ma to daga ko ka saurara ka ji ka nemi shari'a ko kuma ka mutunci wanda ka zaɓa shi ke eh wanda ka zaɓa ya yi yawa ka yayi a kanka eh. ya sa mu zata mai ce alƙur'ani hujjatun laka wa alayka alƙur'ani ko ya zama hujja a gare ka ko kuma ya zama hujja a kanka an karanta maka baka ji ba an karanta maka kaki ka saurara an karanta maka kaki ka yi aiki da shi kaki ka yi aiki da shi sau daga waɗannan saututtukan da muke jin ana rammomi na karanta alƙur'ani da su to su ne dai alƙur'ani eh, alƙur'ani nake ji harfan alƙur'ani ake karantawa maganar Allah ake karanta mana amma a cikin muryarwa a cikin muryar masu karatun wannan dan Allah yana da wahalar fahimta hmm? yana da wahalar fahimta an sha buga mana wannan misalin dan a fahimta walillahi masalul a'la shugaban ƙasa yakan rubuta jawabinsa sai ya zama in taro za a yi ba zai samu halartar wannan taron ba sai ya ba wani sai ya zo ya karanta idan 'yan jarida suka tashi jawabi don Allah da take cewa a nasa jawabin shugaban ƙasa ya ce kaza ko ba shi ke ba shi ya karanta sakon nashi ba wani ne kila ministan ilimi in a tarurrukan jami'o'i ne ko tarurrukan kwalejojin ilimi ko in yayin ɗaliban sojoji za a yi ila shugaban sojoji ne ko ministan tsaro ya wakilci shugaban ƙasa to me yasa ka fahimci wannan amma ka kaka fahimta cewa alkur'ani maganar Allah ne ka fahimci wannan kuma ka yarda. to dan ne ba za ka fahimci cewa alqur'ani Allah ne ya faɗe shi harfan daga Allah suke ma'anonin daga Allah suke ka fahimci wancan amma ba za ka fahimci wannan ba kuma wannan ya fi sauƙin fahimta la hikayatan wa la ibaratan ba hikaya ake yi ba ba hikaya ake ba a'a yadda Allah ya faɗa haka ake yi ne hikaya hikaya mun sha bayani shine wani sai yayi magana da ya tashi magana kai kuma sai ka sai ka kalli maganar tasa sai ka sa ta a matsayin irin tsarin yadda kai kake ginin zai fi maka saukin ka isa misali sai ka ce sai wani ya ce maka ka je ka ce na ce misali ana harka ce ta kasuwanci sai ya ce ka je ka ce masa na siya waɗannan kayan nashi kuma na ɗora masa riba ta dubu biyar da ya tashi zai faɗa shi wanda aka aika sai ya ce ya ce a yi ya fanshi kayan kuma zai ba ka ribar dubu biyar kaga cin ya ce ya ce ya baka kuma ba fansa ya ce ba siya ya ce ya yi amma da kalmar fansa da kalmar siya jin ma'anar su ɗaya to ba haka alƙur'ani ya zo ba shi yasa yanzu ba za ka zo kana karatun alkur'ani kawai shi kenan sai ka faɗi wata kalmar da ba ita ba ce sai dai idan an ji ta cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita cewa ya karantar da ita da siga biyu mun sha buga misali وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة الذين hum عند الرحمن inasa. هذا wannan duka mazan sa mai karanta haka Allah ya faɗa masa shi ko ka ce kaza ko ka ce kaza duk ɗaya ne to a irin wannan shine ake da aujuhul qira'at ake da fuskokin karatu shi yasa duka karatuttukan da ake karatun alkur'ani da su malamai suka yi ijma'i ijma'i cewa dukkaninsu mutawatirai su goma nan ƙira'o'i goma dukkaninsu mutawatirai ne kuma kowace ƙira'a tana da riwaya biyu haga riwayoyi ashirin kenan wannan kuma hikimar haka Allah subhanahu ta'ala ya yi haka domin ya sauƙaƙa karatun alƙur'ani ya sauƙaƙa fahimtarsa sannan ya sauƙaƙa haddarta domin alƙur'ani ba larabar littafi ne kuma Allah maɗaukacin sarki ya saukar da shi su kuma larabawan su kan kansu sun bambanta a lahajar su karin harshensu shi yasa abinda zai baka sha'awa waɗannan ƙura'u da ake da su dukkaninsu za ka ga sun zo ne daga garuruwa mabambanta al'imamu na fi'u daga madina yake so daga lokacin da yake karatu karatunsa yana wakiltar karin harshe ne na mutanen madina na fi'u ne madina almajiransa guda biyu su ma 'yan madina ne da warshu da ƙalunu in ka koma عبد الله بن كثير المكي هنا وكيف متانا مكة متانا مكة سنة لهجة سنة كرن حيشن نما جانا تو عبد الله بن كثير هنا وكيف ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتدى معتدى رواه أحمد البزيل هو محمد على sanadin وهو الملقب قنبلة كاجا كاجا kaga kaga su sannan sai mutanen kufa su kuma sai aka yi musu kyauta malamai uku malamai uku aka ba su hamza hamza zayyatu aka ba su aliyu milki sha'i aka ba su malam asim namu mutanen kufa sannan akwai baktara ga abu amrini baktari fawaliduhu al'ala afada ala yahya al-yazidi saybahu fa asbaha bil 'azb al-furati mu'allala kaga mutanen mutanen mutanen to haka Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya tsara komai na Alƙur'ani ba za ka kuskure a ciki ba wallahi baka isa ka aibanta wani abu kwara ɗaya na alqur'ani ka sha ba ba shi wannan yana gaggata maka cewa innahu min indillah Allah ne magana da alƙur'ani shi ya faɗe shi maganar sace shi to kaga wannan kenan sau da kai ba hikaya alƙur'ani alƙur'ani ba hikai toshe ake yi ba yadda yake haka aka isa shi yasa Allah ya faɗa wa manzon sa ne yace wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim talaqqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ba hikaito masa ake ba talaqqi yake shi kuma malaika jibril yulqinuhu shi kuma ya talaqqa jibril yulqinuhu wa huwa yatalaqqa min jibril alaihi salatu wassalam annabi sallama malaika jibril yana faɗa masa yadda kake zama ka karantar da yaro kana cewa yace بسم الله الرحمن الرحيم بزي تنزى وسلي بزي harafi ba, با بزي تنزى كلمة با in ya fara gwanan cewa wajen da bai kamata ya tsaya ba ba zai tsaya a wajen ba inda bai kamata ya numfashi ba za ka hana shi numfashi in kuma ya zama numfashi ya zo masa tilas za ka ce to faru daga baya domin karatun kai ya tsinki kar ma'ana ta lalace ka duba wannan to qur'ani ba hikaya bane wala ibaratan sannan ba fassarawa ake ba shine ibara hmm ba ibara bane ba ta'biri ake yi ana fassara abinda Allah ya faɗa ba la hikayata wala ibara a yadda Allah ya faɗa haka aka faɗa haka mala'ika Jibril ya anso daga Allah ya isar ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallama ya isar da sahabbai sahabbai suka isar da tabi'ai tabi'ai suka isar da atba'u tabi'ina atba'u tabi'ina suka isar da yan bayan su har zuwa yau har Allah ya nada wannan duniyar alqur'ani za a ci gaba da karanta shi yadda yake kana zuwa ka canza wasali wallahi ba za a kyale ka ba ba za a yafe maka ba kana canza harafi ba za a kyale ka ba sai dai ku wanda kake karantawa a gaban su ba su san alqur'anin ba amma ma damar sun san abin da ake cewa alƙur'anin to kana canza wani abu kawai za su ji yam a jikinsu sun gane cewa lalle ba ƙur'ani ka faɗa ba shi za a yi wani zubin za ka ga malamai ana ramomi in ka karanta alƙur'ani ko kuskure ɗaya zai zai ce wallah wannan ba faɗin Allah ba ne ba za su ji kunyar ba ce wannan ba Allah ya ce ba a to ya ne a kayi kuskure kwara ɗaya tak sai su ce wannan ba maganar Allah ba ce in dai maganar Allah ce to ga gyara sai su gyara maka sai su ce to ga yadda take Allah ganar da mu قال الله عز وجل أن مدوكتين سركيا ياتي ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ولن harfan guda uku. da alif da lamun da memu dukkaninsu ƙauli rajihi na malamai ba a fassara su fassara su ita ce a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san abin da yake nufi da su amma ne daga cikin ma'anonin su qaulun hakimun qati'un lahu sirru kuma su ne harfa qaulun hakimun qati'un lahu sirru qaulun hakimun wata magana ce wannan mai hikima Ƙafi'un lahu sirru wacce take yanke wani ya ce yana ji a ransa cewa zai iya zuwa da Alƙur'ani. lahu sirru akwai wani sirrin Allah a ciki ne wannan ne harfan al-huruful muqatta'a harafi nawa kenan muka sama uku muna da ƙafin qaf ayin sin qaf kaga qaulun shine shi wawu in hmm, qaulun wawu ina wawu hmm? ina wawun take a cikin al-huruful muqatta'a hmm? eh <laughs> babu eh ƙaulun hakimun lamun fa to ha'un fa hamim kafin fa to sun samu gangara ya'un fa kafa ya ayin ya siyin eh. mimun fa ألف لام ميم صاد ألف لام ميم غاء كو ألف لام ميم باب كومي كوما دا جبايا قول حكيم قاطع له سر إيه، ساكي ميمي تاوى تسوني ذلك الكتاب لا ريب فيه تقاجع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه wannan littafi ne wanda babu kokonto a cikinsa babu a cikin alkur'ani Allah maɗaukacin sarki shi ya faɗe shi ba wani abin da yake na kokonto a cikinsa wa qala kuma Allah ce alif lam fad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa lil mu'minin to kage nan ma alif lam waɗannan harfan dukkaninsu Allah ya faɗe su haka kai imani da haka kuma ka yadda وقال كما الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين وقال كما الله ألف لام را وقال كاف يا عين صاد حاميم عين سين قاف فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين duk wanda bai kudurta a zuciyar shi ya yadda da cewa waɗannan harfan daga Allah suke ba kuma maganar Allah ne su to faqad maraqa min ad-din to haƙiƙa ya fita ya cilla daga musulunci al-muruq shine yadda yadda bullet ke fita daga bindiga shine al-muruq eh kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyya kama yamruku as-sahmu min ar shilla yake fit faqad maraqa min ad-din ya fita daga musulunci saboda ne an kara shay'an ma'luma min ad-din bi ya musa wani abin da wajibi ne ba a ba musulmi uzuri ya ce bai san haka ba sai musulmi ya shayi bai san alƙur'anin nan maganar Allah ba ne yana da hujja nan fa ana magana ne akan hukuncin sake da amma laisa kullu ma waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alai ba ana nufin ka nuna wani mutum ɗaya ce kai kafiri ne. a hukuncin sake nan idan an yi masa izalatul mawani idan an kawar masa da dalilan da za su jawo ba za a kafarta shi ba to shi ce daga ciki akwai aljahal الجهل مانع من التكفير جاهل في بيسني با تخسي أكا سند الشيء وأن سند الشيء يدوجي تؤمن يا كافرت أما إذن بيسني بني تؤتاشن فوقه بذاك كافرتاش حتى تعلمه سيكا كرن تدش إقامة الهجة جاهل في مانع من التكفير جاهل في ناسا بذاك كافرت متهمة na biyu akwai attawi mutum ya wata fassara musamman ma idan tawilin nasa ya kasance a tawilin qarib ne wata fassara ce haka ta kusa wadda za ta iya shiga amma dai bata shiga ba to shi ma wannan yana cin abin da ke sa ba za a kafarta musulmi ba ba za ka kafarta shi ba sannan daga ce akwai al'ikira a matsa ma mutum a ce sai ya kafarta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun illa wa lahum azabun azim to duk waɗannan suna ciki da sauransu wa kharaja an jumlatil muslimin kuma ya fita daga cikin jama'ar musulmai ba za a kirga shi a cikin musulmai ba mutumin da yace shi da yadda harfan nan maganar Allah bane to maganar waye ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيانة وأتى بالبهتان ومن أنكر أن يكون حروفا وندقم يشاء القرآن بحرفا بني أقي أشائرة وصدق تكنسو mun yi bayani rannan suka ce su Allah maganarsa sun yadda alkalamu sifatun lillahi azza wa jalla amma kalamun nafsaniyun qadimun ne Allah duk maganar da zai ya riga ya yi ta kuma ma ta kallama bi hurufi wai Allah ba da harfa yi magana ba so dan ka ce harfa to ai harfa abin halitta nake da harfa kaji wannan rudanin to shine yake cewa wa man ankara an yakuna hurufan duk wanda ya musa cewa alqur'ani harfa ne faƙad ta bar al'iyana to yanzu nan ya yi girman kai ɓalo-ɓalo an kafa masa hujja amma yanzu ya nuna cewa shi bai yi da hujjar da aka kafa masa ba wa ata bil ne kuma ya zo da magana da take kirkirkariya ce ƙarya ce wanda ba ta cikin addini addini ya tabbatar mana cewa alƙur'ani maganar Allah ne ma'anoninsa da harfansa duka daga Allah suke la hikayatan wala ibara ba hikaituwa akai ba kuma ba fassara ta maganar Allah ba ce a maganar Allah ce to mutum ya ce ba haka ba ne to wannan ya zama mai girman kai akan gaskiya shine malamai suke ci mushi mukabara a tattauna da kai ka gane abu ba haka yake ba amma kuma sai ka doge ka ce kana nan akan ra'ayinka to shi ne ake ci mushi mukabara ko a ce masa mu'anada a ilmul bahsi wal munazara an kafa mutum hujja ya gane ba amma kuma sai ya doge yana nan akan ra'ayinsa wanda yake na bata to a sha'ira an kafa musu hujja da alƙur'anin kansa an kafa musu hujja da sunnonin manzo Allah sallallahu ingantattu an kafa musu hujja da waɗanda alƙur'anin ya sauka a gabansu sahabbai suka haddato shi haddar farko su suka haddato mana alƙur'anin nan rabban kama unzi eh. yanzu da mutumin da kwanansa yake zaune yake zaune a bakin a bakin tukunya ana dafa abinci ana ana ana ana sauke abincin kai ma yana kan wuta kawai aka ɗibo aka zuba mishi a kwanansa daidai yake da wanda aka aka aka sauke aka aje mishi a flat ko kuma wanda aka sa mishi a takeaway aka aje ko kuma ya tafi da shi can wani waje sannan ya ci kaga ba ɗaya suke ba to haddasa habban annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin tamu bace kuma su ne suke da ikon da za su mana fassara alkur'ani kuma su ba mu labari game da alkur'ani mai girma Allah ganar da mu Allah tabbatar da mu akan aqida sahihiya duk abin da zai gurbata mana aqidar mu Allah subhanahu wata'ala yayi mana katangar karfe tsakanin mu da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in